Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 22 ga watan Maris na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Isuhu na jamhuriyar Nijar shine ya sake lashe zaben shugaban ƙasa karo na biyu Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya da Malam Aminu Gamawa akan ziyarar shugaba Obama ƙasar Cuba. Za kuma ku ji rahoto akan ranar ruwa ta duniya daga wakilinmu da ke Lagos. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan yaya yanayin samun ruwa yake a wajajen da kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kar a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan sanda na kasar Belgium sun ba da sarwar neman wani mutum dangane da harin bom da aka kai yau kan filin jirgin saman birnin Brussels daya daga cikin hare-haren da kungiyar ISIL ko kuma Daesh ta ɗauki alhakin kaiwa babban birnin har mutane akalla guda talatin suka mutu. Hare-haren tare da wani tashar jiragen karkashin kasa da ke kusa da nan sun kuma raunata mutane 130. kamfanin dillancin labaru na kungiyar daesh mai suna amak ya ce mahara sun bude wuta cikin filin jirgin kafin su tada bamabaman da ke kunshi a cikin jigidar da suke rataye da ita yayin da wani dan harin na kona bakin wake ya kai farmaki kan tashar jiragen karkashin kasa da ake kira malbec wani jami'in amurka ya ce babu wata hujja ta yin shakkar wannan ikirari na kungiyar daesh Minister Charles Michel na Belgium ya bayyana wannan lokaci a zaman alhini ga kasar yana mai kira ga duka al'umma da su kwantar da hankula su kuma nuna kaunarsa ga juna. A lokacin wani jawabin da ya birnin Havana babban birnin Cuba shugaban Barack Obama na Amurka ya ce Amurka za ta yi duk abin da ya kamata ga kawarta Belgium domin hukunta waɗanda suka aikata wannan abu. Shugaban ya ce Amurka tana tsaye daram a bayan Belgium da ta fuskanci waɗannan hare-hare na rashin mutunci kan mutanen da ba su ji ba ba su kuma gani ba. hotunan bidiyo sun nuna mutane suna gudu daga filin jirgin saman na brazil sayan da fashe-fashe harar sau biyu suka ragargaza manyan tagogin ginin hayaki kuma yana fita waje da misalin karfe 8 na safiya a agogon kasar kafofin labaran kasar suka ce an samu bam na uku wanda bai tashi ba kafofin labarau daban-daban sun ce mutane akalla 11 suka mutu a fashe-fashen bama-bamai na filin jirgin saman magajin garin birnin brussels kuma ya ce an kashe mutane akalla ashirin wasu hamsin da suka ji rauni jim kaɗan bayan nan a wata tashar jiragen karkashin ƙasa da ke kusa da headquarter ƙungiyar tarayyar turai a halin da ake ciki shugaba muhammadu buhari na najeriya ya bi sahun shugabannin ƙasashen duniya wajen yin allah wadare da hare-haren na brussels shugaba buhari ya ce najeriya wadda ita ma ta fuskanci hare-haren ta'addanci na shekara da shekaru tana mai mika jajenta tare da nuna goyon baya ga gwamnati da kuma al'ummar belgium kan wannan abu shugaba buhari ya ce waɗannan hare-hare na brussels sun ƙara ƙarfafa buƙatar haɗa kai tsakanin ƙasashen duniya wajen takala da kuma ragargaza ta'addanci da 'yan ta'adda a duniya Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce nan da ƙarshen wannan makon za ta daina biyan kuɗaɗen zama a otal na wasu 'yan tawaye su 600 da suka caho Juba babban birnin ƙasar tun watan Disamba domin tsara yadda za a aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a watan Agustar bara. Wannan tawagar kuma ita ce take shirya tattakin da malukun 'yan tawaye Rick Mashar zai yi zuwa Juba. Ministan harkokin wajen Sudan ta kudu, Barnaba Mariel Benjamin, ya ce gwamnati ta ɗauki nauyin biyan kudaden otel na 'yan tawayen a bayan da gungun ƙasashe masu shiga tsakani, wato Amurka, Ingila da Norway da kuma hukumar sanya idanu akan aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya suka janye hannayensu daga biyan kudaden. Mr. Benjamin ya ce gwamnati ba ta da kuɗin da za ta ci gaba da biya musu kudaden zama a hotel ɗin. labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc gwamnatin najeriya tana bin kamfanin man fetur na kasar wato nnpc tsabar kuɗi har dala miliyan dubu ashirin da biyar wanda kuɗi ne na ɗanyen mai da aka sayar a bisa cewar hukumar da take kula da harkokin kudaden shiga ta najeriya kakakin hukumar tara kudaden shiga da rarraba su ta najeriya din ibrahim muhammad ya ba da sanarwa a jiya litinin yana faɗin cewar daga shekarar 2011 zuwa 2015 akwai kuɗaɗe har dala miliyan dubu ashirin da biyar da kamfanin na nnpc bai shiga cikin asusun gwamnati ba ya ce alkaluman da suke hannu hukumar su nuna cewa daga watan janairu na 2011 da wato zuwa watan disamba na 2015 akwai kuɗaɗe har naira tiriliyan biyu da digo tara wanda ya kamata kamfanin na nnpc ya shiga cikin asusun tarayya to amma kuma bai shiga da su ba. Hukumomin Liberia sun bayar da umarnin rufe bakin iyakarsu da ƙasar Gini a yau Talata, yayin da suke ƙara nuna damuwa game da barkewar sabuwar annobar cutar Ebola. Ministan yaɗa labarai na Liberia, Len Eugene Nagbe, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa rufe bakin iyakar matakin rigakafi ne domin hana yaduwar wannan cuta, yana mai cewa za a ci gaba da rufe iyakar har sai an samu ingancin halin da ake ciki a ƙasar ta gini ya ce ba za su rungumi kaddara su kyala wannan lamarin haka ba yana mai cewa an tura ma'aikatan kiwon lafiya zukan wato dukkan tashoshin tsallakawa da ke tsawon bakin iyakar liberia da gini a cikin watan disamba bara waccan ne hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana gini a zaman wadda ta rabu da annobar yaduwar cutar ebola amma a ranar 17 ga watan nan na maras kwanaki biyar da suka shige hukumar kiwon kiwon lafiya ta duniya ta tabbatar da sake bullar cutar ta Ebola a ƙasar Gini inda ta ce wata mace da wani ɗanta mai shekaru biyar da haihuwa a ƙauyen Koropora sun kamu da wannan cutar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben ƙasar Nijar ta bayyana shugaba Isuhu Muhammadu a matsayin wanda ya lashe zaben da aka gudana a ranar Lahadin da ta gabata inda suka fafata da ɗan takarar 'yan adawa Hama Ahmadu wanda ya shafa watanni kusan biyar a gidan wakafi kafin aka fidda shi zuwa ƙasar Faransa a makon jiya sakamakon rashin lafiyar da yake fama da ita. Sulaiman Barma ya aiko mana da rahoto daga Yamai. ta hanyar wani kwarekwaren bikin da aka gudanar a Palais de Congrès tare da halartar kungiyoyin sa ido na cikin gida da na kasa da kasa shugaban hukumar zaben ƙasar Nishar mai shari'a Abuba Ibrahim wanda bai yi wani dogon turanci ba kai tsaye ya bayyana jimillar sakamakon wucin gadin na wannan zaɓe da aka gudanar a ranar Lahadin da ta gabata. Taux de participation 59,79%. shugaban hukumar zaben na mai cewa kashi 59.79 daga cikin 100 waɗanda aka kiyasta a kan miliyan 4.5 da rabi ne suka kaɗa ƙuri'a a fafatawar da ta haɗa isu muhammadu da hamma amadu kuma ya kara da cewa shugaban mai ci shine ya lashe zaɓe da kashi 92.49 daga cikin 100 yayin da hamma amadu ya samu kashi 7.51 daga cikin 100 hamma amadu 333,143 voix soit 7,51% tuni dai shugaba isu muhammadu ya kira taron manema labarai domin nuna farin ciki akan wannan nasara da ya samu bazon muhammad shine shugaban jam'iyyar pnds tarayya ya yi kira ga 'yan niger da su haɗa kanunsu yi shi a shirye yake domin ya samu babban gungu na 'yan ƙasa tare da shi domin mu fuskanci matsaloli da ƙasanmu yau suka ƙalubalance ta musamman eh, ƙalubalen ta ta'addanci da rishin zaman lahiya cikin duniya da kewayen namu. Shugabannin kawancen adawa da ke jagorancin wani taron sanarwar magoya bayan Hama Amadu sun yi watsi da zaben na 20 ga watan maris wanda a cewar su kashi 11 daga cikin 100 na 'yan nijar kawai ne suka fito jam'iyyun na kawancan adawa a wannan sanarwa sun kara da cewa daga ranar 1 ga watan gobe wato ranar da wa'adin mulkin shugaba mai ci ke kammala a ka'idance kafa sabuwar gwamnatin rikon kwarya ya zama wajibi kamar yadda bakari saidu na jam'iyyar model lumana ya ayyana akwai garuruwa da yawa biro da yawa da ba a yi zaɓe ba amma sai an ka zo an ka cika an ka ce kowa ya kaɗi ya kaɗa Muhammad Isu za a zaɓi ƙuri'a ɗaya biyu a sa Muhammad wannan shi ne zaɓe wannan ba zaɓe ne ba mun ko fa mun ce ba mun yarda da zaɓen nan ba na farko da na biyu kenan a bakin 1 avril a mini president Muhammad Isufu mu a ganin mandakin shakari kenan dole na a tsaya a zanzanta a gani mu a ganin mu abin da ya kamata transition ce kamata aza ita ce za ta gani da ya kamata ikon nan a shi gaba yanzu dai kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin kasa wacce ke da wuka da nama dangane da batun sahihancin sakamakon da hukumar seni ta bayar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida Sule Mummuni Barma. Ranar Lahadin da ta gabata ne shugaba Obama ya fara wata ziyarar kwanaki uku a ƙasar Cuba don gyara dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu wato Amurka da Cuba, inda ya gana da shugaban ƙasar ta Cuba da wasu makaraban gwamnatinsa da ma wasu jama'ar ƙasar. Hakan ya sa na tuntuɓi Malam Aminu Gamawa mai sharhi akan lamuran yau da kullum akan wannan ziyarar sai ya ce. wannan ziyara da shugaba obama ya kai kasar cuba ziyara ce da take da tarihi saboda idan muka duba tun 1928 wato kusan shekaru 100 da suka wuce ne shugaban amurka ya ta ziyara wannan kasa an samu taɓarɓarewar dangantaka tsakanin wannan ƙasashe guda biyu bayan haka kuma uh, wato yakin cancan baki da aka yi uh, da ake kira cold ya sa amurka ta dora wa ita cuba takunkumi ba a iya shigo da abubuwa daga cuba zuwa amurka haka kuma ba a kai abubuwa daga amurka zuwa cuba to da ya je cuba ya yi bayanai masu gamsarwa waɗanda hmm. mutane da dama sun yi na'am da shi a na farko dai ya yi kira ga ita majalisar dokokin amurka da ta ɗauke wannan takunkumi da aka ɗora tsakanin na hana cinikayya da ma'amala tsakanin kasar cuba da kasar amurka kuma ya nemi cewa su kasar cuba wanda tsarin da suke amfani da shi tsari ne na gurguzu da cewa ana bukatar a samu gyara ta yadda za a mutunta jama'a da haƙƙin ɗan adam Tumala Aminu menene abin koyi ga shugabanninmu na Afirka dangane da wannan ziyarar da shugaba Obama ya kai ƙasar Cuba? To abin da yake da mahimmanci dai shi ne eh, duk wani bambanci da ake da shi na harkar mulki da eh, harkar eh, zamantakewa tsakanin ƙasa da ƙasa hanyar da ya fi dacewa a warware shi ne ta hanyar diflomasiya. In za a yi harka ta dangantaka da kuma zumunci to da na gida da na kusa ake farawa. kuma dole ya zamanto cewa in an samu bambanci a wanware wannan bambanci ta hanyar tattaunawa ba ta hanyar dama aibata suna ko faɗa ba. Malam Aminu Gamawa kenan mai sharhi akan lamuran yau da kullum. Ranar 22 ga watan Maris na kowane shekara ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don bikin ranar ruwa ta duniya. Taken bikin na bana shine aiki da ruwa, abin da ke bayyana muhimmancin da ke tattare da samun ruwa mai inganci. Babangida Jibran ya haɗa mana rahoto. jihar lagos na ɗaya daga cikin jihohi a tarayyar najeriya da batun samar da ruwan sha ke ci gaba da zama matsala ga gwamnati da kuma al'umma duk kuwa da cewa jihar ta kasance jagaba wajen karfin tattalin arziki Da kowane irin matakai gwamnatin jihar take ɗauka na samar da ruwan shan ga al'ummar jihar ga dai architect kabiru ahmed abdullahi babban sakatare a hukumar samar da ruwan sha a jihar lagos gaskiya abu ne wanda ke da kalubale da yawa kuma cikin ikon allah muna tinkarar matsalolin Allah kuma yana ba mu nasara wurin yin gyara a kai. Mun fara yanzu muna karawa da addu'a. Mun gabatar da shirye-shirye da tsare-tsare daban-daban a kan yadda za a samu nasara za a inganta samar da ruwa mai kyau. Ta waje ɗaya na tambaye wasu masu gudanar da sana'o'i na yau da kullum a birnin na Legas wanda kuma suke mu'amala da ruwan a koyaushe game da ingancin samar da ruwan sha a jihar ta Legas da kuma abin da suke cewa. Gaskiya muna samun ruwa amma ruwan da muke samu ba irin gare-gare dinnan nan ne wani lokacin za ga ya zo da irin ɗan hirkaki haka wani lokacin ya ɗan yi kunu-kunu haka gaskiya kwanakin ba an sha wahalar ruwa ba a samu ruwa amma yanzu ana samun shi kaɗan kaɗan ba kowane lokaci ba kuma to ya ingancin ruwan yake kuran daɗi ne koko akwai gishiri gishiri gaskiya akwai gishiri gishiri akasare masu amfani da ruwan sha a birnin Legas je na kuka game da matsalar samun ruwa mai haɗe da gishiri kasancewar jihar na makwabtaka ne da wani bangare na tekun atlantika ruwan tekun da kuma kowa ya sani yana tattare da gishiri to kowane mataki gwamnatin jihar lagos take dauka na samar da ruwan sha mai daɗi sabanin na gishiri da jama'a ke kukan cewa suna karo da shi yau da kullum ga dai architect ahmed abdullahi babban sakatare a hukumar samar da ruwan sha na jihar lagos amma kuma akwai kalubale da muke fuskanta a jihar lagos na ruwan gishirin yana ƙara kwaranyowa cikin ruwan daɗi wannan amma kuma akwai ayyukan wasu bata gari da ke zuwa su haƙa rami in ba samu ruwa ba ba sa toshe ramin saboda haka muna bin waɗannan muka da aka haƙa su din da muka gansu waɗanda ba su amfani muna biya ana toshe su cikin ikon Allah. Baban ya jifin murai Amurka daga Lagos. Garuwa kuma ga yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kamar yadda muka sanar da ku ɗazu yau muna son mu ji ra'ayinku ne akan shin ya yanayin samun ruwa yake a wajajen da kuke mun samu kira na farko daga Kaduna. Salamu alaikum wane ne daga Kaduna wa alaikum salam. Da wa muke magana? To malama kina magana da Bala mai Manchester da ke nan Rido NNPC Kaduna Nigeria. To malam Bala ya ana samun ruwa a nan wajajen Kaduna? sa ruwan sama koko da ruwan sha ito ruwan sha rijiya ne rijiyar burtsatse ce ma dai wanne amma ruwan sama ma duk yana ciki to a ruwan sama da yanzu ya sauko amma ruwan sha da ake magana a gaskiya sai a hankali mm. amma akwai akwai masu masu wanda Allah ya fure musu suna ɗan irin me su na shi irin na eh, bohol Eh, rijiyar burtsatse yawwa waɗanda ba su da karfi daidai sai ga shi na suna ɗan ɗiba daidai gurgurdo amma gaskiya babu na gwamnati to malam bala mun gode har yanzu dai mun ƙara samun wani kiran daga jihar kaduna na'am na ya wuce da yawan madaci karamar hukumar kauro to malam suleiman me zaka ce game da batun da muke tattaunawa yau ya yanayin samun ruwa yake a nan kaduna To gaskiya tsakani da Allah gwamnatoci. Kash sai dai ina ga layin Malam Suleiman daga Kaduna ya goce amma mun samu wani kira daga Marwa a Kamaru. Salamu alaikum wane ne ke kira daga Kamaru? To ga dukkan alamu shi ma layin malami ko malama daga Marwa a jamhuriyar Kamaru ya goce amma muna da lokaci sai ku kira ku bayyana ra'ayoyin kuma samu kira daga Taraba. Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. wanzan ne daga Taraba. To Malam wanzan me zaka ce game da batun yau ya yanayin samun ruwa yake a inda kuke a nan Taraba? Gaskiya muka nan akwai ruwa alhamdulillah mun gode ma Allah. Na'am, ya ruwan yake yana da kyau kamar ruwan rijiya ne ko ko ruwan famfo? A yana da kyau amma muna so gwamnati ta taimaka mana tona mana ruwan ko ina da ina a garurukan mu. Na'am, kamar wani iri kenan a muku rijiyoyin burtsatse ko ko na famfo? Famfo dai. Na'am. A yi mana famfuna dai. Na'am. Eh, ra'ayi. To Malam Wanzam daga Taraba mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je wushishi. shi. To, sashi Hausa da Amurka kuna magana da Bala Mai Tula daga Wushishi jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. To, Malam Wushishi, ai, Malam Bala ya haƙuri da Allah, ya yanayin samun ruwa yake a nan wajajen da kuke? To, gaskiya mu da garin Wushishi gaskiya ba mu da matsalar ruwa. Mm. Kamar yadda wasu wurare da matsalar ruwa a jihar Niger tun ba a ce mina babban birnin jihar Niger ba. Da kamar kutiji da kadara suna da bala ruwa a jihar Niger. muna kira ga gwamnati jihar Niger don Allah ya taimaka musu wannan wuraren ya isa da su cikin tsaka da ruwa da suke cikin hali na rashin ruwa da suke oma da shi amma mu dai a wuce gaskiya ba mu da matsalar ruwa insha Allah saboda haka kuma Allah shi wadata mu da ruwa Allah kuma ba mu ruwan sama ba mu da mai albarka amin amin malam bala kenan daga wushishi yanzu kuma bari mu je Fatiskum Assalamu alaikum wane ne ke kira daga Fatiskum to ga dukkan alamu layin malami na fataskom ya goce amma kuma mun samu wani kiran to shi ma dai layin ya goce amma kuma mun samu wani kira daga katsina salamu alaikum wake kira daga katsina assalamu alaikum eh, eh, gidan amerika sunana abdulsalam muhammad lebas a jam karamar hukumar mani jihar katsina ko ma'ajin kungiyar mu da jama'a rashin jihar katsina to malam abdulsalam me zaka ce game da batun samun ruwa a nan katsina magana gaskiya batun eh, ruwan sha a jihar katsina magana gaskiya gaskiya muna cikin wahala shi kwarai da gaske musamman ma mu al'ummar karkara hmm. gaskiya muna fama da matsalar ruwan sha kwarai da gaske idan ma duk da mutum zai ga matsala a cikin birni gaskiya idan shiga idan shiga karkara dole ya tausaya ma al'ummar karkara yadda suke fama da matsala musamman idan rani ya yi. Magana mm. gaskiya akwai wannan matsalolin saboda haka zan yi amfani da wani dama in kira ga shugabanni musamman gwamnoni da 'yan majalisu da Allah su ke ma al'ummar karkara wajen wajen gina masu magudanan ruwa kamar dam-dam da rijiyoyin barzatsai domin magance wannan matsala. To Malam Abdulsalam kenan mun gode maka da wannan gudunmuwa yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Kaduna. Kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin Fate Jaji Kaduna, Nigeria. To Malam Adamu ya yanayin samun ruwa yake a nan Kaduna? Ai gaskiya za mu ce wasu wuraren ana samu a gaskiya amma kamar yadda dan uwana na kaga nan ya sauka mm. mu fa jama'an karkara gaskiya maganar ruwan nan fa ana cikin kuma musamman yanzu yadda bazaran nan yayi mm. wallahi ga burtsatsan gwamnatocin baya sun yi amma saboda ba a inganta wasu burtsatsan ba fa ruwan nan fa sosai gaskiya saboda haka ne ma ina kira ga to malam adamu lokaci yayi halin nasa nan zamu dakata sai kuma goben Allah kai mu zamu sake baku wata dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da bakalan nan da ta dabaibiye al'amuran wasannin kwallon kafa a hukumar kwallon kafa ta duniya inda tsohon magatakardan hukumar kwallon kafa ta ilkaiman sifa costas takas aka mika shi zuwa kasar amurka costas takas tsohon abokin aiki ne na shugaban hukumar kwallon kafa ta concacaf kuma an dakatar da shi to ranar 27 ga watan mayun shekara 2015 a zurich a kasar switzerland tare da waɗansu manya-manyan jami'an hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa su shidda wannan ko bisa tambayar da hukumomin amerika suka yi a miƙa musu su domin su bincike su akan zargin su da karɓar cin hanci da rashawa a sha'anin ƙwallon ƙafa yanzu haka dai a cikin wannan layi na miƙa waɗanda aka dakatar a ƙasar switzerland wanda ya saura shine julio rocha tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta nicaragua wanda shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan jami'an hukumar kwallon kafa ta duniya waɗanda aka tsaida a wancan lokaci yana gidan kwaso a ƙasar switzerland yana jiran shi ma a halbashi zuwa ƙasar amurka a ƙasar faransa ko a shekarar bana mutum 629 ne aka dakatar a lokacin da ake wasannin kwallon kafa kuma ana iya ciya waɗannan mutane daga cikinsu 328 yanzu haka an yi yi musu haramci na shiga filayen wasanni kwata-kwata kamar yadda hukumar kwallon kafa dnlh ta kasar faransa ta yi bayani a ranar yau dalilan dakatar da waɗannan mutane ya shafi koyon wani tashin hankali ne a cikin filin wasa inda kashi 27.4 ya shafi wannan sashe yannan kuma umfani da waɗansu makamai kashi 19.5 sai kuma taɓa kayan da ba nasu ba kashi 17 bakwai yayin da 'yan sanda da kuma jandarmomi guda hamsin da hudu ne aka jima a filayen wasannin kwallo na kasar faransa a wannan shekara shi ko dan wasan kwallon kafa dan kasar algeria na bill ben taleb da ke buga ma kungiyar tottenham a kasar ingila an yi masa tiyata a yau dinnan a gwiwarsa ta hauni kuma zai share kusan makonni shidda bai taba kwallon kafa ba wannan har zuwa watan mayu kamin ya dawo filin atis atisayi da kuma buga ma kungiyar kwallon kafa ta tottenham wasa a nan gaba haruna maman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nishar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Samun tsabtacen ruwan sha shine ginshiki ga rayuwa da ci gaban al'umma. Domin a mai da hankali ga mahimmancin tsabtacen ruwan sha da kuma ƙarfa lura da kiyaye sabbin hanyoyin samun ruwa yasa aka ware 22 ga watan maris na kowace shekara a matsayin ranar ƙara kula da batutuwan ruwa a duniya. A kowace rana mutum ɗaya na buƙatar kimanin lita ashirin na ruwa domin sha da aikace-aikacen yau da kullum. Duk da haka kimanin mutane biliyan biyu a faɗin duniya na fuskantar rashin ingantaccen ruwan sha wasu biliyan biyu da miliyan ɗari hudu kuma ba su da makewayi mutane da ba su da tsabtacen ruwan sha da makewayi suna cikin haɗarin kamuwa da cututtuka da ka iya jawo nakasa da kaiwa ga rasa rayuka gubataccen ruwa da rashin tsabtacen muhalli na cikin abubuwan da ke jawo cutar amai da gudawa wanda shine na biyu da ke yin sanadiyar mutuwan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a cewar hukumar lafiya ta duniya wato who kimanin yara 760 ke mutuwa a sanadiyar cutar zawo a faɗin duniya a kowace shekara an kuma kiyasta cewa yara 'yan ƙasa da shekaru biyu da suka kamu da cutar zawo har sau biyar na iya jawo nakasu da suka hada da rashin girma da tsumburewa hakika samar da tsabtacen ruwa da wuraren biya bukata kamar makewayi wajibi ne na rayuwa amma mahimmancin tsabtacen ruwa ya wuce kawar da kishi da tsabtar muhalli kawai taken bikin wannan ranar na bana na ranar ruwa ta duniya shine samar da ingantaccen ruwa da inganta yanayin aiki taken yana jawo hankali ne cewa kusan kowane irin aiki ko sana'a ya dogara ne ga ruwa tsabtataccen ruwa zai tabbatar da wurin aiki da yake kiyaye lafiya da ƙwazo waɗanda za su haifar da abinci mai inganci kuma ya taimaka wajen samar da ayyukan yi waɗanda suke kare muhalli da ci gaba mai ɗorewa. tabbatar da cewa mutane ko ina suke sun samu tsabacin ruwa a inda suke bukata kuma lokacin da suke bukata na bukatar haɗin kan duniya a wannan rana ta ranar ruwa ta duniya amurka ashe take a ƙudurinta na tabbatar da tsaron ruwa a duniya kuma da kira ga masu ruwa da tsaki da su haɗa hannu da amurka a tsare ruwa da rayuwa sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Masu sauraro za ku gafarce mu ba za mu samu damar karanto muku labarai a takaice ba, a nan kuma za mu dasa aya sai guban Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin. Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.